Yakubu Sura uku Ya ku uwana, kada yawancinku su zama masu koyarwa domin kun sani, mu da muke koyarwa za a yi mana shari'a da ƙididdiga mafi tsanani, domin dukkanmu muna yin kuskure da yawa. In kuwa mutum baya shirme a maganarsa, to shi cikakken mutum ne, yana ko iya kame duk sauran gaɓoɓinsa ma. Ga misali, idan mun sa linzami a bakin doki don mu bi da shi muka sarrafa dukkan jikinsa ma, ku dubi jiragen ruwa kuma, ko da yake suna da girma haka ƙarfan iska kuma tana kora su, duk da haka da ɗan ƙaramin ƙarfe na matuƙi yake juya su duk inda ya nufa. Haka ma harshe yake, ga shi ɗan ƙaramin abu ne sai manyan fariya. ku dubi yadda ɗan ƙaramin ƙyastu yake kunna wa babban jeji wuta, harshe ma wuta ne fa, a cikin dukkan gaɓoɓinmu harshe shi ne tushen kowace irin mugunta, mai ɓata dukkan jiki, mai zuga zuciyar mutum ta tafasa, shi kuwa gidan wuta ne yake zuga shi. Don ku ana iya sarrafa kowace irin dabba da tsuntsu da masu jan ciki da halittar ruwa ɗan adam har ya sarrafa su ma. amma ba ɗan adam ɗin da zai iya sarrafa harshe, ai mugunta ne da ba ta hannuwa, a cike ke da dafi mai kashewa, da shi muke yabon Ubangiji Uba, da shi kuma muke zagin mutane waɗanda aka halitta da kamannin Allah. Da baki ɗaya ake yabo ake kuma zagi, ‘yan uwana, ai wannan bai kamata ba, ashe marmaro ɗaya ya iya ɓuɓɓugowa da ruwan daɗi da na zartsi ta ido guda?’ ya ’yan uwana, ashe ɓaure yana iya haifar zaitun, ko kuwa Ina ya haifi ɓaure, haka kuma ba dama a sami ruwan daɗi a idon ruwan zartsi. Ina mai hikima da fahimi a cikinku, to, ta kyakkyawan zamansa zai nuna aikinsa da halin tawali'u da hikima suke sawa, amma in kuna da matsanancin kishi da son kai a zuciyarku. kada ku yi alwashi da haka, kuna saɓa wa gaskiya, wannan hikima ba irin wadda take saukowa daga sama ba ce, ta duniya ce, ta son zuciya, ta shaiɗan kuma, a duk inda kishi da son kai suke, a nan hargitsi da kowane irin mugun aiki ma suke, amma hikimar nan ta sama da farko dai tsattsarka ce, mai lumana ce, saliha ce, mai sauƙin kai, mai tsananin jin kai, mai yawan alheri. mai kaifi ɗaya sahihiya kuma. Daga irin salama wadda masu sulhuntawa suke shukawa akan girbe adalci.